gaskiya ni farko da aka yi wannan hukuncin cewa ne na haƙura ma da najeriya na tattara na ina wada zai yi in ƙasar saboda duk wani wani hu da talaka yake da shi an rubuta shi farko malamai za ka ji suna wa'azi in an shiga wata abuba ko wani bala'i za su ce a koma ga allah ta yaya za mu koma ga allah mu zaɓi mutanen kirki to mutane talakawa tun a 2019 da gwamnati ba ta yi musu ba suka ga da su zaɓi waɗanda ake tunani su ne mutanen kirki wanda za su zo su gyara mana farkon wa'azin malamai su ce ku zaɓi mutanen kirki in kuna so ƙasa sata gyaru tunansu ba a bayar ba aka kwace aka ce inconclusive aka kwace mutane talaka suka yi haƙuri suka dawo suka ƙara azumin shekara hudu ta dawo suka fito kwans da kwarkwata su suke so su canza wannan gwamnatin da suke tunanin ta zalunce su ko tana zalunta su still mutanen nan suka iya haƙura yanzu suka dawo suka karɓe mulkin nan misali suka karɓa to ya kake tunanin mutane za su siyasa mun shige ta ne ba don ba ina so kai wa wasu musamman mawaka tambayoyi irin su rarara shin dan ma me suke siyasa sun shiga siyasa ne domin mutane ko kuma sun shiga siyasa ne domin kansu ma'ana amma kamar idan muka dobi eh, shi bangaren jam'iyyar apc da ma ah, mawaki misali rarara a ah, duka bayanansu ah, shine cewa su sun san cewa su ne suka ci zaben gwamnan jihar kano Ah, ko mutane na NPP kuka musu cushe kuka dura ah, ah, musu ƙuri'a ta harambe ya kasance eh, an ayyana ku a matsayin waɗanda kuka yi nasara yanzu kuma kotu ta zo ta ce ga gaskiya me yasa ku ba za ku ma bai gwamna shawara ya rungumi wannan kadara ba kamar yadda ina tabbata ko gobe za a sake zabe NNPP za ta cika abba gida gida zai cika zan iya sadaukar da raina akan wannan in da shi kamar yadda hajiya na ja ta faɗa zaka ji tun kafin fara zaɓen sun yi furuci suka ce in dai aka dangwala musu ƙuri'a guda ɗaya ma ta ishe su so saboda haka ba cin zaben ne a gaban su ba suna da plan na ta yaya za su rikici ma a gurin zaben ya zamanto an tashi zaben in wannan bai yi ba ta yaya za su hana a kirga in wannan bai haka na gaya ma suna daga plan A har plan D ka yi waka daban-daban domin ci gaban ita tafiyar ta abba gida-gida to yanzu da aka kotu ta ayyana cewa wannan zaɓe an rusa shi kuma ma mika nasara ga dr gawuna eh, za ku ci gaba da fafatika a harkar waƙa ko dai abin ya fi ƙarfin ku abu bai fi ƙarfin mu ba duk da suna gani ya fi ƙarfin kuma mun yi waƙoƙi za ka tuna akwai wata waƙa da ne na ce Allah ga abba nan gwamna muke so yi masu shirin ƙulla sharrikan su ba ka ba su ba Kano ba wani wanda zai yi gwamna ba abba ba wannan addu'a ce kuma muna tabbatar muku za ta tabbata insha Allah kaga sanda ne waƙan nan duk ba a zo wannan gurin ba amma na yi dogon tunani ci gaba da kawo muku martani daga bangarori daban-daban tun bayan da aka samu hukuncin kotun sauraren kararraki a jihar kano a zaben gwamna kenan A yau muna tare da mawaƙi Ali Isa Jita, wanda yana ɗaya daga cikin mawaƙa da suka kai goro suka kai mari wuraren ganin jam'iyyar NNPP mai mulki a wannan jiha ta Kano ta yi nasara. Uh, Ali Jita barka da shigowa wannan tattaunawa ta DCL Hausa. Zaradin ina godiya kwarai da daman. Me za ka ce ne dangane da shi hukuncin kotun sauraron ƙararraki na jihar Kano? To alhamdulillah uh, ba abin da za mu iya cewa sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to abin da yasa na ce haka saboda duk wani ne hankali musamman wanda yake Kano a yi zaben nan da shi an san irin gwagwarmaya da aka yi tun kafin lokacin zaɓe da a lokacin da ake zaben da bayan zaben da bayan kafin a faɗi zaben irin wahalhalu da fargaba da tashin hankali da mutane suke ciki suka shiga kafin a yi kafin ma a faɗi sakamakon zaben so kuma lokaci ɗaya a zo a ce an ƙwace wannan mulki so ba ƙaramin tashin hankali mutane suka ci shiga ba musamman ranar da aka faɗa kusan gidaje kaso tamanin a kano wallahi wasu ba su samu sun yi bacci ba wasu sun shiga cikin ɗimuwa dattijai yara ƙanana mata da maza so kaga abu bai kowa daɗi ba amma dai alhamdulillahi muna kyauta zaton insha Allah an ga ƙarar ah, abubuwa za su daidaita. Ah, an jiyo gwamna injiniya abba kabiru yusuf yana cewa zai tafi kotun koli to amma kuma abin da ah, waɗansu suke gani a jihar kano shine idan har domin kano ake yi me yasa shi gwamna ba zai haƙura ba tun daga kotu ta ce dr nasiru yusuf gawuna ne a halastaccen gwamna me yasa ba zai mika masa daga wannan daga mata mulkin jihar Kano ba kawai don a dora in za ji abin da ya ce ba mata kan shi ke ba yana tausayawa da umar jihar Kano kuma kamar yadda na gaya ma irin gwagwarmaya da aka kafin zaben nan dukanmu mun sani mun san irin ba da kala aka yi tun ba wannan zaben ba tun zaben 2019 ta yaya mutanen nan suka shiga na zan iya cewa yawancin mu ma ba 'yan siyasa ba ne kuma ba 'yan kwankwasiya ba ne musamman ne mu 'yan ainihin kishin jihar Kano muna duba mu ga menene zai fi wa jihar Kano a ala menene zai fi mata alkhairi in ka duba shekaru takwas da can gwamnati ta yi musamman ta ganduje mutanen Kano sun sha wahala saboda haka ba sa buƙatar wani abu da ya haɗa da ganduje da Kano saboda mu muka san halin da muka shiga mu ga bala'in da muka gani kuma mun san irin abubuwa da suka yi a 2019 suka zo mulki a 2022 din nan zaben da ya gabata 2023 din nan shi ma sun yi plan ni ina da masaniya cewa tun daga plan A B har C sun yi duk wayannan abubuwan da ka gani ana yi yanzu wallahi yana cikin plan din su so mutane ne da tun farko dama sun shirya sun san ba su ci zaɓe ba sun san mutane yawanci suna abba gida gida ko kwankwasiya so saboda haka first plan din za ka ji tun kafin fara zaben sun yi furuci suka ce in dai aka dangula musu ƙuri'a guda ɗaya mata ta ishe su so saboda haka ba cin zaben ne a gaban su ba suna da plan na ta yaya za su rikici ma a gurin zaben ya zamanto an tashi zaben in wannan bai yi ba ta yaya za su hana a kirga in wannan bai haka na gaya ma suna daga plan A har plan D har zuwa kotun ƙarshe na tabbatar maka suna da plan duk wannan abin kamar rubutu ne kamar fim ne saboda shi mai gaskiya kullum gaske shi yake duba yana tunanin kowa ma haka yake so su da suka san sun san abin da suka shirya kuma suka san mutane ba su suke ba akasarin mutane to saboda haka suna da plan ba wai direct a ga Allah suke nema ba a'a in har ga Allah suke nema sun dogara ga Allah yana kira da can sun san mutane ba su zabe su ba sai su fito su yi godiya da iya mutanen da suka samu kuma su yi wa shi wanda ya ci murna kuma su sa kanan a gaba domin a tabbatar kanan ta ci gaba duk abin da na gaya ma muke nema siyasa mun shige ta ne ba don mu ba ina so kai wa wasu musamman mawaka tambayoyi irin su rarara shin dan ma me suke siyasa sun shiga siyasa ne domin mutane ko kuma sun shiga siyasa ne domin kansu ma'ana amma kamar idan muka dubi eh, shi bangaren jam'iyyar apc da ma ah, mawaki misali rarara duka bayanansu shine cewa su sun san cewa su ne suka ci zaben gwamnan jihar Kano ku mutanen NPP kuka musu cushe kuka dura musu ƙuri'a ta harambe ya kasance an ayyana ku a matsayin waɗanda kuka yi nasara yanzu kuma kotu ta zo ta ce ga gaskiya me yasa ku ba za ku ma bai wa gwamna shawara ya rungumi wannan kaddara ba kamar yadda ina tabbata ko gobe za a sake zaɓe NNPP za ta ci Kano abba gida gida zai ci kano zan iya sadaukar da raina akan wannan inbetin da shi kamar yadda hajiya na ja ta faɗa wallahi mutanen kano su sun sani mu mun sani kan mu ya kan mu karya magana ce ta mutane suna ta allah allah a su kamar mutanen kirki ko kuma sun san allah amma a zahirance ayyukan da suke yi sai kaga kamar mutane ba musulmai ba ne kamar yadda na gaya ma ya kamata a yi siyasa domin allah a yi ta domin mutane musamman talakawa na jihar Kano sun sani mutanen nan talakawa ga wanda suka zaba so da za su haƙura ina ga da zai fi mana alkhairi ga baki ɗayan mu so amma ba wannan ne a gaban su ba mulkin ne ake yin shi ta do or die inji bature ta ƙarfi da yaji ake so a kwaci mulkin kaga gaskiya ni farko da aka yi wannan hukuncin cewa ne na haƙura ma da Najeriya tattara na ina da zai yi in ba ƙasar saboda duk wani wani hope da talaka yake da shi a ruguza shi farko malamai za ka ji in suna wa'azi in an shiga wata akuba ko wani bala'i za su ce a koma ga Allah ta yaya za mu koma ga Allah mu zaɓi mutanen kirki to mutane talakawa tun a 2019 da gwamnati ba ta yi musu ba suka ga bari su zaɓi waɗanda ake tunani su ne mutanen kirki wanda za su zo su gyara mana farkon wa'azin malamai za su ce ku zaɓi mutanen kirki in kuna so ƙasa ta gyaru in kuna so ba a bayar ba aka kwace aka ce in inconclusive aka kwace mutane talaka suka yi haƙuri suka dawo suka ƙara azumin shekara hudu ta dawo suka fito kwans da kwarkwata su suke so su canza wannan gwamnatin da suke tunanin ta zalunce su ko tana zalunta su still mutanen nan suka iya haƙura yanzu suka dawo suka karɓe mulkin nan misali suka karɓa to ya kake tunanin mutane za su sun yi waccan shekara takwas su zo su ƙara wannan kaga ba talaka ba shi da wani hope dama iya makamin talaka shine zaɓe amma babban wannan fatan eh, alijita da kake magana shine wasu 'yan apc suna cewa eh, gwamna abba yana inec ta bayyana shi a matsayin wanda ya ci zaɓe da ƙuri'u eh, sama da miliyan ɗaya da wani abu to shine suke cewa to a cikin kamar kwana ma ɗari da ya a mulki ya ruguza wuraren mutum dubu ɗari biyu da wani abu ta hanyar wannan rushe-rushen shaguna da rushe-rushen abubuwa ɗan da Ah, watakila kuma wasu suna cewa dalilin ma da ya sa kenan da kotu ta rusa zabansa wasu kanawa suka hau kan tituna suna murna kamar su zuba ruwa kasa su sha kaga kenan kamar wani zai ce akwai masu son hakan kenan kamar yadda na gaya ma mutanen nan suna da plan kaga tun kafin a faɗi wannan zaben ranar sun biya mutane daga local government arba'in da biyar hudu da suka zo ta ko ina motoci tun kafin ana gobe shari'a kaga kenan sun san cewa su za a ba tun kafin a faɗi sakamako tun da sakamakon an yi shi online ne ta, ta zoom to mutanen su suna can suna tsalle a gari suna celebrating kaga kenan su sun san hukuncin ma da za a yi kuma kamar yadda na gaya ma ina da masaniya da yawa ba su sani ba dukkan su sun zana abun kamar kamar wasan kwaikwayo suna da plan na menene za su yi nan gaba bayan wato suna da tunani sun yi hange cewa wannan abin ba za a zaɓe su ba to ta yaya za su yi yi kaza su kuma mutanen nnpp yawancinsu duk an shagala a da overwhelm cewa ana yin abu gida gida kowa zai zaɓa to yanzu gaskiya kaɗai ba ka tsare ita ba sai ka bi ta hanyoyi da za ka kare gaskiyar inda gwamnatin abba aka yi sakaci kenan kuma kamar yadda ka faɗa rushe-rushe da aka yi ni ɗan kano ne na gaya ma kusan ba zan ce ni Eh, completely ɗan siyasa ba ne kuma ɗan siyasa ne tunda mahaifina siyasa ce ta haife ni babana ɗan nepo ne mun saba gwagwarmaya ya saba gwagwarmaya ya nuna mana ya koya mana ya ce duk yanda za ka yi siyasa ka yi ƙoƙari ka bi mutumin arziki ko ba ka samu ko ba so shi ɗan nepo ne ya bi aminu kano ƙarshe ma ni sunan sani bakin zuwa ran da ya ce zaɓe ranar aka haife ni shi sa aka samun ali sabo bakin zuwa So, saboda haka siyasa ce ta haife ni kuma ina so mai siyasa mai tsafta kuma nan gaba ma muna so mu kawo canji mu shiga siyasar mu ga ta yaya za mu taimaki mutane to kamar yadda na gaya ma an yi kuskure a gwamnatin abba gida gidan da farko wanda aka zo aka fara rugurguza gidajen mutane da sauransu da shaguna kuma waɗannan mutane da kake gani duk kusan masoya ne na abba gida gida ni ina da shaida wasu abokanai na ne an rusa musu guri kuma ba kan hari da duka ba wannan kuskure ne da gwamnati ta yi wanda inda za mu samu ba su shawara tun farko da ba a yi wannan ba so amma wannan ba zai sa wai a ce an kwace mulki ba don tun kafin wannan sun riga sun shigar da gara kamar yadda na gaya ma suna da plans din su za mu yi kaza dama a gurin zaben tun daga gurin INEC aka yi plan cewa wataƙila wannan stamp ɗin da ake magana yanzu kai a stampin ɗin shi saboda a lokacin INEC sun san tabbatar cewa in suka kwace zaben nan a lokacin nan to Kano ba a zauna lafiya ba so me plan na biyu ka ku sa hannu mun kuma za mu je kotu mu kama su da wannan so duk wannan tunanin ba zai zo wa mutanen ah, konkwasiya ko NNPP ba sai yanzu duk ake tunanin ai wannan duk shiri ne an shiri da INEC an shiri da kotu kotu ma ta gaba suna nan suna shiri sai dai kuma ah, suna shirin su ne shirin Allah ya fi suna tabbatar ba zai sa wai dan rushe-rushe mutane suke abba ba saboda duk mai kishin Kano ya san wannan gwamnatin ta fi ta baya ko iya yanzu kwana ɗarin da aka yi muna gani a ƙasa da dai akwai 'yan kurakurai da ba ka hana ba da ba ka rasa ba amma dai gwanda wannan da bacci. To dama abin da wasu za su zo su ji tun da kana cewa kamar eh, ita kanta a gwamnatin abban akwai kurakure da aka yi wanda kai a ganin ka bai kamata kotu ma ta amfani da su har a karɓe wannan zaɓe ba amma kuma abin da wasu suke magana shine to idan haka ne Eh, tun da gashi shi eh, injiniya abba kabir yusuf an zargin shi da ya rusa mutane ga kuma yanzu kotu ta kawo dr gawuna me yasa ba za ku rungumi dr gawunan ba domin shi ya zo ya gyara abubuwan da aka yi yana na gaya ma ni dan kano ne kuma mai kishin kano in kuma mai son gaskiya dukkan mu mun san mutanen kano ga wanda suke so saboda haka ko da yanzu gwamna gawuna zai zo abinda muke tsoro gaba in dai bara a ban mutane su zaɓi abin da suke so ba kuma a tabbatar musu to kaga ba a tabbatar da adalci ba an ɗora gwamnati ne kan zalunci wanda mun kuma ba ma tare da zalunci in kuma haka Allah ya tabbatar don saboda kullum muna addu'a Allah ya zaba mana mafi alkhairi Allah ya zaba mana mafi alkhairi kuma shi ga wannan nan bamu san halin shi ba duk wannan rigimar da ka gani ana yi a Kano ta NPP da wai tsakanin Ganduje ne da Kwankwaso in bakin jini ne eh, ganduje shi ya jawa gawuna in farin jini ne kwankwasa shi ya jawa abba wataƙila da za a zo a haɗa su tsakanin abba da gawuna sai ka ga wataƙila masoyan nasu daidai daidai ne sanda shi gawuna mutum ne mai ma'amala kwarai da gaske amma shi ma yana da nashi kurakuran da aka yi a baya musamman a zaben 2019 an kama shi da laifuffuka musamman nan sata akwati da sauransu to saboda haka in kai ɗan Kano ne kuma mai kishin Kano ko ba dan siyasa ba ne kullum kana auna wa'annan abubuwa kana idan kana auna su daga wannan waye ne mutumin kirki wane ne kuma mai taimakon mutane talakawa tare wallahi yana tabbatar maka shekara takwas muka yi a Kano gyaran titi a zo a toshe rami lokacin gwamnatin Ganduje wallahi ba a yi ba wani abu na ci gaba da ya rage ake mana a Kano mutanen Kano muka shiga bala'i muka shiga tashin hankali to saboda haka idan mu ya rufe kawai muna so a kawo mana daga gwamnatin Ganduje amma wasu suna cewa irin wannan eh, soyayya din da ake ido a rufe wasu suna cewa a Najeriya an yi ta a baya kuma daga baya masoya suka koma kuma suna korafi a wani karni shin ku da kuke kuka ci gaba da wato goyon bayan abba gida gida ba ku da fargabar kada eh, misali a gaban maɗin kotu ta dawo muku da kujera ku kuma Um, a zo a samu matsala tsakaninku da gwamnatin ta NNPP? Mu in dai za a yi wa talakawa aiki, mu ga tituna a gari, mu ga fitilu da daddare suna haske, mu ga mu suna aiki, talaka zai je a bashi magani kyauta a kula da masu haihuwa. To wallahi mu shi ne mu. saboda kullum muna cikin mutane mun san korafe su. na buɗe ma text um, message ina za ka ga mutane ne mabukata kullum ta whatsapp wannan taimakon matashi kaza wannan an yi kaza wannan to in gwamnati ta ɗauke maka duk wannan nauyi an ilimantar da matasa an ba su skills sana'o'i sun koya to mu wannan shine burinmu in dai gwamnati za ta yi wannan mu ta biya mu ko ba mu samu ko ba Sa na gaya ma muna siyasa ne domin mutane domin mutane su samu ci gaba muna da sana'o'in mu da muke ba siyasa kaɗai muka dogara da ita ba kamar sauran to saboda haka in ma muna ma kyautar zaton ai ita juma'a da za ta yi kyau ba ya ce tun ran alhamis za ka gane ta to wannan gwamnati shekara a kwana ɗari wallahi mun ga abubuwa da za mu iya cewa a shekara hudun wancan ba su yi su ba musamman gyaran asibitoci da sauransu akwai da 'yan abubuwa da muke gani a gari irin su bola da matasa da suka cika titi da almajirai da bara duk wannan mun san lokaci yayi da za a za a zo kansu to a matsayin ku na mawaka a lokacin yakin neman zaɓe ko mawaka kun ba da gudunmawa sosai kayi waka daban-daban domin ci gaban ita tafiyar ta abba gida gida to yanzu da aka mm. kotu ta ayyana cewa wannan zaɓe an rusa shi kuma ma mika nasara ga dr gawuna ah, za ku ci gaba da fafutuka a harkar waƙa ko dai abin ya fi ƙarfin ku abu bai fi ƙarfin mu ba duk da suna ganin ya fi ƙarfin mu kuma mun yi waƙoƙi za ka tuna akwai wata waƙa da ne na ce Allah ga abba nan gwamna muke so ya yi masu shirin kulla sharrikansu ba ka ba su ba kano ba wani wanda zai yi gwamna ba abba ba wannan addu'a ce kuma muna tabbatar muku za ta tabbata insha Allah kaga san da na yi waƙan nan duk ba a zo wannan gurin ba amma na yi dogon tunani na san shi wanda yake son abinka wanda ba nashi ba shi ya fi ka tunani da hangen nesa ina na gaya ma sun yi tsare-tsare na diyan da za su yi su karɓi mulkin nan so amma mu abun Allah muka dogara in Allah ya ce wannan abun ba rabon abba ba ne ko kuma gawunan ne zai zo ya zama mutanen Kano alkhairi to Allah ya tabbatar in kuma ba alkhairi ba ne kuma wannan abun da suke yi ba kan gaskiya suke ba to Allah ya kwace mishi kamar yadda aka kwace mana gwamnati a Kano ya dawo da mutanen Kano wanda suka zaba halattaccen gwamnan Kano Abba Kabir insha Allah ka yi magana ka ce kamar akwai wasu wani tsari ne da ita jam'iyyar apc ta yi tunani tun a lokacin zaɓe kana zargin inda an sun ci inda an zangula musu kura ɗaya shikenan sun sanya da za su yi su murna murna su ci zaɓe wani ɗan siyasa zai ci to ai kamar eh, diyar da ake cewa ku yan kwankwasiya kun iya siyasa kun sanya da za ku ci zaɓe kamar yadda ma wani ɗan siyasa ya faɗi a nan dcl cewa wannan ya nuna cewa ah, ku kwankwasawa ba ku da kowa a Kano kawai ah, magana kuke ta baki. Ina gaya maka shi ne gaskiya kullum ya overwhelm cewa mutane kowa ya sani ana kwankwasiya ana abba gida gida. Misali a zaben shugaban ƙasa kaga irin ƙuri'u da NNPP kwankwasa ya samu. Su kuma waɗanda ma kamar mu a sama lokacin ba mu NNPP ba mu yi Atiku ne. To daga aka zo ah, zaben gwamna kuma duka da waɗanda suka yi PDP ɗin da NPP suka haɗu suka yi a gida gida to ka lissafa mun a nawa aka samu a haka ma muna kyautar zaton an rage ƙuri'u don ba abin da ba yi ba kamar yadda na gaya ma sun san ba su ci mulkin nan ba amma ba su dogara da Allah cewa in ba su ci mulkin nan ba Allah ne mai bayarwa shi yake ba da mulki shi yake hanawa saboda haka sun yi tsare-tsaren plan ɗinsu in ba wurin dangwalan nan ba a dangwala mana sosai ba to INEC muna so kaza kaza a wurin abin ka ta sa hannu saboda haka in ai lokacin su ne da gwamnati to duk tsare-tsaren da za su yi da INEC da sauransu duk sun yi abin da suka yi wani yana tabbatar min a cikin su suna da plan har har ji har ƙarshen wannan karar duk sun yi plan in an je kaza ga abin da za yi su kuma mutanen kwankwasiya kamar yadda na gaya ma masu suna ganin suke da gaskiya suke da jama'a ko wannan shari'ar da ka gani ana ta ishin ishin cewa gwamnatin ah, nnpp ba ta ɗauke ta da muhimmanci ba ba a zuwa ba a to sun ɗauka gaskiyar su kaɗai za ta ishe su so a ƙasar nan ya zamanto gaskiyar ka kaɗai ba ta yi kamar yadda ake cewa in kun zaɓa sai kun raka lokacin da muke zaɓar buhari ya ce ku raka a irga ku jajirce har kwana muka yi a ofishin inec to ina kyauta zaton ma ah, hakkin mutane bare ba su ba in dai ya tabbata cewa zalunci akai aka kwaci wannan akwai bayan Allah da suka sha wahala ba su yi bacci ba kusan kwana biyu uku akan wannan harkar zaɓe to in ya zamto cewa kuma wannan abin ya tabbata an yi zalunci to gaba ɗaya ina gaya ma kaso kaso kaso hamsin na mutanen jihar Kano za su daina zaɓe, don ba mu ga amfanin shi ba. To, ah, menene sakonka na ƙarshe ga ah, kowa da kowa a jihar Kano? Sakona na ƙarshe sai mai fatan zaman lafiya, kamar yadda muka yi haƙuri a 2019 aka karɓa mulkin nan ana tunanin za a yi tashin hankali. Kowa ya koma gida aka koma. Wannan ma da ya zo aka yi kwana biyu. kana ai ana yi aka ce an sa kafin na kwana biyu. Dama duk sun tsara tun kafin zaɓen muka ga sojoji sun shigo gari kuma aka ce za a yi a Zoom. Tun daga nan duk wani mai hankali ya san akwai wani abu da aka tanada na rashin gaskiya. saboda haka aka fita aka sa ah, kafi mutane suna fama da talauci wani kwana biyu bai fita ba kana buɗe gari neman abin da zai ci zai saboda haka kan mu tashi hankalin mu mu Allah zai mana yakin dogara komai ga Allah kowa ya haƙuri in wannan abu ya tabbata alhamdulillah in ya zamanto mutumin nan sun kwace mulkin nan na ƙara ba mutane haƙuri ƙara koma ga Allah a yi ta roƙo a yi ta addu'o'i Allah ya da za mu samu sauƙi a jihar Kano da ikon Allah saboda haka saƙona na ƙarshe shine a zauna lafiya da mulki ko babu mulki duk wanda Allah ya bawa mun san haka ya tsara mu zo mu mara mai baya domin a ciyar da jihar Kano gaba Mawaƙi Al'isa Jita DCL Hausa tana maka godiya sosai da ka kasance tare da mu. Za kuma mu zuba ido mu ga yadda za ta kasance tsakanin ku 'yan kwankwasiya da kuma 'yan gawuna ko ko jiya a kotu. Za ka gaito min rarara ai mu tattauna da shi kai tsaye akwai tambayoyi da nake so ne mai musamman a kan wannan faɗakala da ake ciki. To za mu dakaci nasara ta kotu ta gaba wadda za ta faɗa ko dai hannu ko ko hannun silarara rarara ɗin daga nan sai a zo a baje ta a faifai tsakaninku hmm. mu ji wanda yake da wato bayanin da zai yi wa jama'a gamsashe. Na gode bare da gaske. Muna gode. DCL Hausa Hausa Hausa.